wannan ga da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه المسلمين ربنا يجزا باشا يوم عشرين لابد الوطن الجماعه الاخر الجلال المحمود صلى الله عليه وسلم بعد معايا مليون فكرة 30 مليار واللي يبين ايه ده اعتوب ان شاء الله ان لا بيع غيره انا في بعد اما اليوم وانا اتكلم مختصر خليل من اشاهدنا اعوذ بالله kuma muna cikin magana akan abin da shafi wanda mun kwana a darasi inda ya ce wa wajibuhu niyatun ina ko abinda an wajibin wanka niyya wajibin sa niyya don haka kamar yadda yake wato wanka yana da farillai biyar wankan tsarki yana da farillai guda biyar akwai liya akwai dana jiki da ruwa akwai jirantawa akwai yawa a kan jiki guda ce waɗanda su ne farillansa guda biyar wani ya amfani da wajibu da rukutu ne shi kuma akwai abubuwa guda bakwai masu wajabtar da wanka amma in mun ka hada da wankan mutuwa da sun zan kafa na hada da wankan mutuwa daga ciki wannan su mun karo karatu shekaran jiya amma shi ne littafi ya nade akwai hisan mani da kwana inda cikin kwana na mutu lakan sannan akwai zama ni ya kazata amma shi ba mutlakan na ba an yi mai kaidi zafi lazzatin wuta da sannan akwai mujibul hashafa akwai mujibu qadarha shi fa da wanda zaka rike kashi sannan akwai haida akwai libasi akwai ridda Allah ta yi sannan akwai mutuwa in an hada da mutuwa sai a tabbata don haka shi na mai musarai yake wa mujibuhu wa mujibuhu niyatun abinda an wajibin wanka tuniya wa muwalatun da jiran tawa jiran tawa nan kalwo ga game da ta sani gidan alwala yadda duk hukunce hukuncen da suke hapo kwacho kwacho wakati wa haiba muna tare idan mace wadda an mai haila ta yi niyyar wankan haila wal janabata sannan kuma ta yi niyyar wankan janaba tare da wankan haila muna tare da kuwa au a hadahuma ko ta yi niyyar ɗayansu نافية للآخرين أما تام الشيء لا تنا تارا لجنبا في هذا الشيء تنا نندما دما في هذا الشيء سيد الشاهة بسيطة وكا سيطة وكا حيرا muna tare ko kuwa a sai sai wakan da na barta rigaya sai sai niyaba da na haila to shi an magana ce wa inna wata haila wani da na bata nasiyatu a akhari aw na wani da na bata ko ta yi wankan janaba wani jumu'ata wankan jumu'a wankan janaba ta kaniya amma akwai wankan jumu'a sai dai ya baki ni shi sunna na aw da ya batin aw da ya batan an jumu'a ko ko ta yi ya batai daga jumu'a Fasala duk sun muna tare in mai haila sai yi niyan wankan haila sai yi miya ba da na janaba in mai janaba sai yi wankan janaba manci da wankan haila ko sai yi wankan janaba haila manci da janaba ko ko duk wani wajibin wanka ta yi niyan manci da guda ko ko ta yi niyan wankan janaba da wankan juma'a ta yi niyan wankan janaba ta yi niyan wankan juma'a ba ta yi niyan ba ba ko ko ta yi niyyar wankan janaba ta yi niyaba da wankan juma'a masala dukkan tabbata muna tare wa inna fiyal janabata idan shi wani mukallafi ya mance da janaba au kasada mu ba da ajiyar wannan ko ko yayi niyyar niyabata niyaba ha daga janaba wato ya ɗauki yana da janaba amma ranar juma'a na zina juma'a to sai ya yi wankan juma'a ya mace da wani janaba ko ko ya yi wankan juma'a sai ya liya ba da janaba in tabaya da sun ko domin shi wankan juma'a bai da ƙarfin da zai ɗauka bai bai ya rata shi amma wankan janaba shi shi na iya saba shi eh jukir shi na iya saba wankan janaba wankan juma'a muna tare to shi ne wanka wa mujibuhu da ya zubo wa mujibuhu ta halilu ta sha'ari wajarcin wanka ta tsinuwa gashi idan suna da gashi wanda ba malhuri ba sace ba su iya tsoron wanka da sarki ne wa bagafu da murza malhuri yake tsatse dai amma wanda an riga an kitse to yi an ka zo wanka murza ya kai domin ruwa su kai amma shi wannan gashin da an ka fi a murza malhurun bi ne. aw da kaidin wahidin amma in ka da salatu ta qurudin to na qaba in zare duna an kasa waɗanda ba tushen gashi ba an kai kitso don na abin da kasa da zare guda da rai to gidan wanka to sai a yi wanka ba sai an farci ba amma in ya wuce zare biyu ya kai zare uku to gidan wanka za a kwanci zauna wankan janaba za a kwanci zauna to amma gidan alwala in ya wuce in ya kai uku ba sai an kwanci ba la na ƙabubu ba ta an ce ma wa baka kuma ruhi ba la na ƙabubu in ka na kai ɗan wani na an kai ɗani eh, amma in ya kai da za ta kuma wuce to wannan kwanciyar rayuwa ba a daga cikin wa mujibuhu darkun ina ce wadan darkun eh? Eh? ban ji ba eh, da mujibuhu da wajibuhu gara ba su dan yawa saboda haka yana da cikin abin da ke wajen wata da darkin su dan yawa an ka ce in ana zuba ruwa ana darke ce walau ba da ma'in mun gane kana wanka da shawa ka wanki ta bude zuwa kun baje duk jikin ka shari'a to hannun ka bai kai an ce wa man yakun ya dawo? da yadluku bin min bi da autuwa to sai ka ɗauko abin da ka dalki da shi da wani kyalle da ko ku a wata ɗaya daga cikin matan da ba su ne a baya to da kan zubo to sai ka sa kyallan sai ka rika da wanda hannu da wanda zai gora walau ba da ma'in walau ba da sabi ma'in au bi katin ko da kalkani ne daga gabata ku ɗanɗe a wasu batin ko ku wakilta wata daga cikin mata ko zuma harama wa in ta'azzara a billahi kila yaƙi ya ce an katse mai hannu zahir da janaba zai wanka yanzu wanda ada gudun shi haka akwai magana dalki wani an azara ta kada in yi buwaya to dalki ya fara wasu nan nuhu kasar yadai sun nonin wanka wanke hannaye ne a wannan daga farko wasu ma da kafa uzunin kunduwa ne guda ba zo kunduwa ina da cikin sunnoni wanka wa ba ga mamakin da kurkura baki wasu shaƙun da shaƙarwa wasu samun da ya cewa wani riba ba diba bada'u fi a aza an so da fara da gudda kazanta ta jiki ne ya wanke kazanta sannan ya niyya zuwa da sama ثم أعضاء فنن قوه هي الولائية هي إيه، إيه هي هي فارع وجه كلام كلام تسن لا يدور دقوق على الولاء تسن إيه يدور دقوق على الولاء كذا أي كاملة كان الولاء أي كاملة ها ها ها مرتان شو دي دي دي دي إنه شو باب كوني شو دي برا برا دي كلام wa alahu wani diba bada obi a alahu in an so ya wara da mai ɗaukaka ta unguwa in zai wanki shi wara bakin cibiya abin da ya kama ya fara wanki ɗakin dama sannan ya dawo da ƙagin hagu sannan ya dawo wanke bakin cibiya abin da ya kawo gwiwa ya fara wanki ɗakin dama sannan ya wanke ɗakin hagu sannan ya wanke bakin gwiwa abin da ya mafaka ya fara wanki ɗakin dama sannan ya kuma ƙagin hagu to in san wurin alwala sai ya riga ya kammala alwala cikakka shi kenan in ya gama sai zai a sallah in bai kammala alwala cikakka ba ya wanke ya rage kafa to da ba sai wanke ba wuri san malamai sun saba ne wajen alwala ana iya sai da wanke kafa a tsari ne wanka wasu ko sun ya ni ka sa jikin da kafa ai hadisin da an kace annabi ya jikin da kafa cikin laka na yi wanka <laughs> cikin tabo don haka lokacin da ya kai ga wankin kawo ko ya wanke ya gama wanka ya kuma don haka ya ba sai da gama kafin na ko kawo sun kace babu wani tun da ya jinka sai ba na yaba Allah gara Allah ka wai duk inda ka shigo wani mana wannan ya tarbo ka hadisi na nan bukari na'am wa bayanin sannan kuma ya wanke damarsa gabanin wankewar hagu wata tare ra'azi da zuba ruwa ko uku ga kai ko wani wanka wanke na zuma an so a karanta da ruwa ka ai banna ka ai banna istiraji na yanzu mutum wanda gida ne bai da yawa kwano guda na kwasai na abinci an karfa kwano da aka ce a cikin an haga masu suwa bai na ba za ka nan wajen wanka an kaɗi ruwa da an kai an ɓata abincin wani ke lokacin da za ka arola za ka wanka da su ka fi su da yawa wani bai da abinci nuna ne ba ka bata abinci ba to kaya ha amma bai da hadi kada mutum ci ranka hankali an ce annabi ya yi wanka da rayu ko ba haka ba sannan an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi arola da mu to kai kakkace wai da za'i za ka wanka ko kuma ka ce iyaka sa'i da annabi sallallahu alaihi wasallam sa'i wanka ah don kace da sa'i ya a ba ga dukkan wanda ka tsara farama kawo gudu sun wani sa'in nan kira ko a wuri bincika to wai ɓanna ba kai ba don haka ku kawo suke bila haɗe gwargwadon kurji gwargwadon ruwa ne hmm. ina misali wanda kada da farji junubin da audihi rijma'in ba ba ana magana akan abin da ya shafi kilatul ma'i ba to shi ma an so wankewa farjin mai janaba don komawa zai ga jima'i saboda ga ukuwa sun samu kariya samun samu to wajen wanke nan sun hada ta a kasuwa an so a wanke ko to amma ta a ba ta wa rubu'ihi da naumi sannan an so ya yi alwala don bacci kada domin ya yi abinan ya sami da iyali nai ya wanke jiki nai bai da damuwan wanka sannan kai zo kwanta kai a motsa ya yi alwala a ƙalla ya yi alwala domin bacci eh? in al domin an yi wa dai an kai da yi yanzu kuma ita jiwa a zanna wanda ba a bude kuma a aina rungu wanda fiye da yin kuma sababin wa a jiwu ne bisa biyu sai da wata alwallata ina ce kuma ne ce faɗa ne kusan mutuka wata alwallata wadda hadasi da sababi da bi da kwanke ta eh. wata alwallata ba ta kwanci wa sai an kuma jima'i amma don an yi gobe don an yi rigi don an zo an taɓa ruwa an yi duk tana in akwai jiwa alwallata a jiwa an ka ce ma mallan ke in mutum ya dama rana yana ta yamma yake lasta yin wani na ce ma ta yamma ban da ta yamma ita wannan rana ya an yi ta walan yi fil illa bi jima'i ba ta ba ta sai an kuma saduwa yi wa rana ce watan na'ul janabatu mawani al'asagai muna tare janaba ta hana irin hanin karamin hadisi ta wani rabo ita jaraba ta hana wani kira'an hana karatun an ka ce mutlakan ba da ce laka a yake sai kama aya da ta auzin don neman tsaki an ce mai jaraba an hana shi karatu sai aka ce ga fa matsalar da ake to shi na da alkaru da ya sani to babu ko yin gaba da shi na da jaraba haka nan kuma yana iya wantawa da ila kuna mata halbe ko kuma na gina mata yake hau hawihi ko da mutane kama da shi kamar shi wa wani tawada ko kuma isi da wani abin nan kama ana wata magana ne da wa aya shi hujja da ita hmm, ba komi to mai janaba bai san abin da an kaji tana hanawa ta kara ko yi da shiga masallaci yana ba ta hana in mutum na da ita shiga masallaci a an kafi amma ban da masallacin ƙofar gida ne wanda zai je tsallake da ita an kafi ce wani mustabar ko da mai tsallake wani ina da wanda ba a da shiga masallaci an kafi ce ka kafirin kamar arni ba a bari shiga masallaci kafiri masallaci ba wani ne na ba ke zuwa ta ta ta Masalaci gidan musulmi na an ka ce to in ya zama shi kahirin ga akwai wani dalili da yasa musulmi ya mai su ya shiga ciki yana shiga kamar kila kahirin ba iya waya da mashi kai kila kahirin ba iya hanci mashi zai kila wani kafin da kuma a sa kahirin ga iya sawa to kaka an ka ce wa in azina musulmun ko da musulmi ya mai zai shiga masallaci amma in wata lalura ta ta wannan raya masallaci da sauran wannan babu komi a bari ya shiga dole abin da ya samu musulmi sun mota to a mai mutuwar ta ayi yi magana kan abin da ya shafi wanka ko dalilin yin wanka akwai ne akwai dalilin akwai zamani ko to shi mani da ya tu a za a mutum zai ya gane wanda an mani na to shi na zai magana da mani ya kada hukun yadda aka a gane mani na to shi mani ya akwai garai a talafu da kuka suna in ya fito wani kariyana izan tuna ne su mani amma haka ɗai kana zaune ka tashi ka ji sanyi ga wanda wanka ka taba ga wani abu ya zo ka taba ka ji da wani rauni ba murin bane shi ya kaso ya mata alisi don ai magana mani ta ko to ka san wani shi wani mani da da hukun ya samu ga mani tuku da juna to an ka ce mana ba a samu wannan ba eh to in ba a samu wannan ba wara'i hatu dalil ma da ya dinga ba amma akwai kawo ne kadan kadan ne ko zan kusa da wani don wato in ba a samu da danko ba in an ka samu wari kamar irin warin gunda da biyu in ka jera warin gunda da biyu ko mani gida nawa kenan eh to kaɗan ɗin nan da nake muku ba a sa kafu ba ko kuma ra'i haka sa'adi ne ko a eh na kawo shi au addini ko kuma wari kamar gari in ka ji wari kamar na gudda da bino manina in bai da wari kamar gudda da bino in ka ji wari kamar na gari da bino ina ta jami'in da manina nawa nan? a ado da ɗar'u da ajiyar guda ai da ma abin da uku gari to sannan kurujin bi shahwatin kurujin in shawa ta motsa zakarin ta yi kwanta ji sanyi ta lalaba kaji ɗauri tumanina to bisa ga haka za a gane mani amma in ba ku ɗayan waɗanda to ba mani na ba oh, na wayo julu anil wudu'i a ga wani hmm. wa yanzu ya koma ga magana wanka shi wanka na janaba ya isa daga alwala in dai mutu ya riga ya gumbula mai jiki ne ruwa ya wanka ya motsa ya yi awon da an ka azama to in ya wanke ya gama a jiwa in ya gama bai taɓa zakari ne bai tuba sallah ba sai ya wata alwala ba an ka ce to kai mallan in ya yi wankan da duka da yana mujlibi ya yi kurare ya ce wa in ta bayyana adabu janabati ko da ya ɗauke yana da janaba a ce koli na ya yi sai mutum ya ce ya gama wanka gaba ɗaya ya ta san masallaci ya sallah sai ga ba ce ba mali na ya ba zan na ya ba mali na ya kuma ko ne ba adam da janaba ya yana ba to tun da ya yi da sallah ya ta ba Allah wannan wanka ya ta sallah mun gane ko wa qablu wudu'in da wanke alwala an gasa da mahallihi ga wanke wato nan idan mutu ya wanka sai ya da wasu gaɓuri kuma sun dace da yin alwala to in yanzu wani alwala ya wanke su madadin niyyar ɗaukar cewa wannan harafi babba mana kare ya isan mai da wancan lam'ar da ya baro ta wanka an ka ce in yana tare da tunawa an ka ce walau na fiye da janaba ko da ya mance da yana da ba ya yi Karin atin min ha yana ta sa wata biyu nan ba kamar wanke wa lam'a wadda ya zan bai gami ta wurin wanka ne ba amma wani an lafi zuke wanke ta ta yi san an ka ce in ya zama ba rauni gare su ba an ka jirgin to in an jirgin su ko da duka ga wannan salatin da an ka azama ƙunji ya bar shi da cikin wancan da na yawanka ya ce ba su rubu Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم